الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كسورارا حقيقة وليان الله babu tsoro a kansu cikin abin da suke fuskantar su na abubuwan tsoro na alkiyama kuma ba za su yi bakin ciki ba akan abin da ya kubace musu na rabon duniya